hatta dutse irin faɗin nan dutse faɗin nan mutum zai iya zo ya yi taimama a kansa kai ya bige shi in dai shi ne ya yi taimama a kan dutse kaga ba ƙasa ba ne shi sa'idu ne wani abu ne da ya bullo object ne da ya bullo ya bulluko a kan ƙasa in ƙasan aka samu to in kuma busasshiyar ciyawa ce kana kiwo menene inda za ka yi taimaman akwai mutum ya bugi wannan busasshiyar ciyawa haka bugeta taimama ta yi to taimaman akwai yadda muka saba a malikiyance a littattafanmu na fikihu shine idan ka zo sai ka haɗa hannayenka haka sai ka bigi ƙasa haka sai ka ɗan kakkaɓe haka sai ka shafi fuska gaba ɗaya sai ka sake bugu na biyu ka canja waje yadda muka saba su a suka wa'idi su ahalari su abun na ishmawi sai ka sake buga wani waje daban kuma sai ka kakkaɓe hannunka sai ka fara da hannun dama sai ka shafa daga haka sai ka zo nan sai ka juya kuma sai ka yi haka sai ka yi haka sai a yi haka kuma ha sai a shafa kuma sai a dawo haka a dawo haka a dawo haka shi muka tashi muka sani a littattafai ina fata an gane ko to sai ya zo a hadisan manzo Allah inda manzo Allah ya nuna ma wani sahabi practically wanda eh, janaba ta kama shi ya ce shi ba zai iya taɓa ruwa ba aka ce dole sai ya yi ya yi taɓa ruwan kuma ya mutu annabi ya ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi su ma Allah ya kashe su me yasa ba kwa tambaya ai innama yakfihi an yaf'ala bi yadayhi hakaza ai annabi ya ce da ya isan masa inda ya yi haka kawai da hannayensa da ya yi haka da hannayensa ya buga sau ɗaya kawai kakkaɓewan yana da kyau ko wani abu ya mannu a jiki ko kaya ko wata irin wayan kof waya din nan eh to idan ya kakkaɓe din haka zai shafa ne haka kawai banda cuccuɗawa haka haka irin taimaman waɗansu shafa kawai haka ya tafi haka sai hannun dama daga nan zuwa haka sai daga nan zuwa haka kun ga salo na biyu shine ya zo a hadisi